هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما tana اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين يا كو maza da mata Allah ne ya samar da ku daga rai guda ɗaya shine annabi Adam daga annabi Adam ya halicci matarsa Hauwa'u, ya halicce ta daga ƙashin haƙarƙarinsa don annabi Adam ya samu abin ɗebe kewa kuma ya samu natsuwa yayin da ya sadu da ita sai ta ɗauki ciki maras nauyi ba ta san da shi ba saboda a farkonsa yake ta ci gaba da ayyukanta ba ta jin nauyin cikin yayin da ta yi nauyi lokacin da cikin ya girma sai mijin da matar suka roƙi Allah suka ce ya ubangijin mu idan ka ba mu yaro mai cikakkiyar halitta kyakkyawa za mu kasance cikin masu gode wa ni'imarka.